Ma'aikatan gwamnatin jihar Niger a Najeriya sun ƙi komawa bakin aiki bayan da ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ta janye yajin aikin gama gari a ranar Litinin ɗinnan da ta gabata. Ma'aikatan jihar Niger dai sun ce sun ƙi komawa bakin aikin ne saboda dama akwai wata jiƙaƙƙiya a tsakaninsu da gwamnatin jihar Niger. kamar yadda shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yahaya Idris Indako ya bayyana. To abin da ya zafi jinginan da aka yi mana na kudin hutu kuskure na aka yi bai kamata ba ya kamata gabana ya dawo mana da kudin hutu gabana ya yadda da maimakon wanda suka mata a yi a zauna a rubuta takarda sun wannan mutane sun ki yin aiki shi ne sa muka ce to idan an gama eh, yajin aiki na gargadi na tarayya mu ba za mu dawo ba sai gwamnati ta yadda zai biya mana wannan bukatanmu. To sai dai matakin kungiyar kwadagon jihar Niger ya harzuka gwamnatin jihar Niger inda har kwamishinan labarai na jihar honorable danjin masallau ya kira taron manema labarai domin nuna takaicinsu. matsayinmu shine wannan ba daidai ba ne an yi ne don dai a bata ma wannan gwamnati su saboda inda za a yi akwai hanyoyi da ake bi kama a kirawo wannan yajin aiki na farko ya kamata eh, su tattauna da jami'in gwamnati na biyu idan bai yiwu ba ma in za su je wannan yajin aiki za su rubuto kamar yadda dokan yan kwadagwai nuna a rubuta cewar za yi abu kaza saboda gwamnati ta yi bijire mana da abin da bukatunmu sannan idan haka na aka ba da gwamnati kuma ba ta komai ba to wannan suka yi wannan sai mu ce maybe suna da dalili. A yanzu dai wasu al'ummar jihar Niger sun fara zargin cewa 'yan siyasa na da hannu a cikin wannan mataki da kungiyar kwadagon jihar Niger ta ɗauka. Kwamar Sa'idu Ibrahim shugaban kungiyar ci gaban masarautar Kwantagora na cikin masu irin wannan zargi. Eh, wannan yajin aiki da neja suka ci gaba da shi son ne son su ne kuma siyasa ne domin a ka'ida shi ne lokacin da za a je yajin aiki ya kamata a ce in suna da wani abu su ma su shigar da takardansu domin duk abin da za ka yi za ka ba gwamnati wa'adi ya kamata a ce sun ba da gwamnati wa'adi in eh, yadda suke tunanin cewa su kare su ita ma gwamnati tana da alhakin ta kare ta To sai dai shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Kwamarat Yahaya Idris Indaku ya musanta zargin. Ina mu da siyasa mu yan siyasa ne ba mu da maganar siyasa duk wanda ya ce akwai siyasa ciki wannan ruwan shiga Allah to amma bayan wannan takaddama dai kungiyar kwadagon jihar Niger ta bayar da sanarwar cewar ma'aikatan gwamnatin jihar Niger su koma bakin aiki a yau Laraba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya